قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون sai iblis ya ce yana mai girman kai bai dace da ni ba in yi sujjada ga mutum wanda ka halicce shi daga busasshen yumɓu baƙi mai wari